Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata ɗaya ga watan Maris. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga filu da kanun labarai. Kasar Ukraine da kasashen yamma sun yi kira ga kasashen duniya da su goyi bayan wani daftari a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na yin Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa kasar Ukraine. Amurka da sauran kasashen yammacin duniya sun ɗauki matakai na ban mamaki don katse ƙasar Rasha daga tsarin hada-hadar kuɗi na duniya. haka kuma za a ji cewa dabban masu zanga-zanga sun yi maci a ofishin dakadancin rasha da ke abuja a jiya litinin to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa sassan arewacin najeriya na ci gaba da fama da matsalolin tsaro kulle yomin alhaji garba sun kashe shi da shi da kane ne garin illela ma an kashe wasu wasu ibo aka dauki wasu aka ce da su masu aiki gidan wani ruwa nan a illela a garin an baro da ke wajen mutum takwas an halbe wani yaro shi kuma Shin wace rawa ofishin jakadancin Najeriya a ƙasar Romania mai makwabtaka da ƙasar Ukraine ya taka wajen sauƙaƙa ma 'yan gudun hijira 'yan asalin Najeriya bayan ɓarkewar yaƙi? Daga lokacin suka turo cewa duk wasu ma sharuɗa da na shiga ƙasar da yawansu sun sassauta su saboda ya kasance an taimaki mutane. Kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya. wanda Aliyu Mustafan Sakkwato ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Ƙasar Ukraine da ƙasashen yamma sun yi kira ƙasashen duniya jiya litinin da su goyi bayan wani daftarin ƙudurin a Majalisar Ɗinkin Duniya na yin Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, tare da yin kira ga gaggauta tsagaita wuta. a daidai lokacin da dakarun rasha ke ƙara ƙaimi wajen kai har-har a birni na biyu mafi girma a ƙasar na kharkiv mu a yau muna cikin wani muhimmin lokaci na tarihi in ji jakaran tarayyar turai olaf skog ga kasashe mambobin kungiyar a madadin mambobin kungiyar tarayyar turai 27 sau da yawa a baya kasashen duniya sun kasance masu kawar da ido ko kuma yin tafiyar hawainiya a lokacin fuskantar bala'o'i Ƙasashen yamma da Ukraine sun bayyana rikicin a matsayin barazana a ƙa'idojin Majalisar Ɗinkin Duniya. Yarjejeniyar da aka fa a cikin 1945 da kuma tsarin dokoki na ƙasa da ƙasa. Amurka da sauran ƙasashen yammacin duniya sun ɗauki matakai na ban mamaki don katse ƙasar Rasha daga tsarin hada hada kuɗi na duniya sakamakon mamayar ta yi wa ƙasar Ukraine tare da toshe ƙarfinta na hana faɗuwar darajar kuɗinta na rabul a kasuwannin musayar kuɗaɗen waje tare da takaita ikon bankuna na yin mu'amalar kuɗaɗe tsakanin ƙasa da ƙasa. Da safiya jiya Litinin ne ma'aikatar Baitul Amurka ta sanar a hukumance cewa ta haramta wa kamfanonin Amurka yin kasuwanci da babban bankin ƙasar Rasha da asusun ajiyar dukiyoyi na ƙasar da kuma ma'aikatar kuɗi ta ƙasar. Wannan takunkumi ya haɗa da dukkan bankunan da ke rike da kaddarorin dukkan cibiyoyin kuɗin na ƙasar rasha a lokaci guda kuma gwamnatoci a duniya ciki har da ƙasashe mabobin ƙungiyar tarayyar turai da birtaniya da japan da singapore da australia da sauransu sun ba da sanarwar takunkumi iri ɗaya ɗaukar wannan mataki na zuwa ne akan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na yanke wasu bankunan rasha daga tsarin hada-hada kuɗi na swift wanda bankuna ke amfani da su don sauƙaƙe hada-hadar kasuwanci na duniya. Tsarin SWIFT yana da muhimmanci don gudanar da harkokin kuɗaɗe a faɗin duniya cikin sauƙi. Dabban masu zanga-zanga sun yi maci a ofishin jakadancin Rasha da ke Abuja a jiya Litinin, inda suka yi kira ga zaman lafiya a Ukraine tare da neman hukumomin Najeriya da su kwashe ɗaliban Najeriya da suka makale a cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. hukumomin najeriya sun ce zuwa yanzu ana fafutukar ganin an fitar da ɗaliban daga ukraine iyaye da 'yan uwa da abokan arzikin ɗaliban najeriya da suka makale a ƙasar ukraine sun yi ta rere waka yayin da suke yin tattaki a ƙofar ofishin jakadancin rasha da ke abuja na jiya litinin inda suka yi kira da a samar da zaman lafiya a ukraine tare da gaggauta kwashe ɗaliban Blessing Kerry na ɗaya daga cikin masu zanga-zangar. We need peace because of our children. We know what our children that went there or our sister or our brother to go dead and perish. Ta ce muna buƙatar zaman lafiya saboda 'ya'yanmu. Ba ma son 'ya'yanmu a can ko 'yan uwanmu su je su halaka. Muna son su zauna lafiya su dawo Najeriya lafiya. Hukumomin Najeriya sun kasa kwashe dabban 'yan ƙasar da suka haɗa ɗalibai kusan dubu biyar da shida da ke kiran a lokacin da rikicin ya fara. a rufe filin tashi da saukar jiragen sama da na jirgin kasa daga Ukraine tun bayan da sojojin Rasha suka fara mamaya a makon jiya. Wasu 'yan Najeriya sun bi sahun 'yan gudun hijirar da ke ƙoƙarin tserewa daga ƙasar Ukraine da ƙafa zuwa ƙasashen Poland da Romania. Akwai rahoton da ke cewa ana hana 'yan Afirka shiga Poland yayin da ake barin 'yan Ukraine su tsallaka kan iyaka. To an jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda sassan arewacin ƙasar ke ci gaba da fama da ta'asar 'yan fashin daji ko 'yan ta'addar daji kamar yadda hukumomi suka ayyana su. Muhammad Nasir gare ka. har yanzu dai 'yan najeriya musamman na arewacin kasar sun kasa samun mafita daga matsalolin rashin tsaro da ke hana su bacci da ido biyu rufe a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar gabasin jihar ya jima yana fuskantar irin waɗannan matsalolin wasu lokuta ko an ga alamun sauki sai matsalar ta waiwayo yanzu haka al'ummomi da ke karamar ko ilela garin da nan ne najeriya take makwabtaka da jamhuriyar nijar suna fuskantar karuwar matsalolin domin kusan safiya duk ta allah sai an samu rahoton kai hari ko a kashe ko kuma a sace mutane Bello Isa Ambarura shine wakilin jama'ar yankin a majalisar dokoki ta jihar Sokoto. Akwai wani ƙaunar gidan kamar cikin ƙasar Araba bayan sun kama mutum sun sako shi sun ka sake biyo kuma aka kama shi Alhaji Garba sun kashe shi shi da ƙane ne. Garin Ilela ma an kashe wasu wasu Ibo aka ɗauki wasu aka ce da su masu aiki gidan wani ruwa nan a Ilela. A garin Ambarura ɗan da ke wajen mutum takwas an halbe wani yaro shi kuma wanda yake yana yana jiya Allah da yasa akwai sauran kwana gaba mun dai koka yanzu abin ya zan kamar ita hukuma ma ba ko kayan magana eh, ka dai ba ka dai hudi ne kawai tsakani da Allah mu dai ba mu ga amfanin wani matakan tsaro da aka an ɗauka ba. Ƙauyen Ɗanbardiko ƙauye ne wanda aka sarin sa Fulani ne a ƙarshen makon da ya gabata jama'ar garin sun tsinci kansu cikin tashin hankali sanadiyar wani hari da aka kai garin wanda suke tumar Hausawa ne suke kai harin inda aka kona gidaje tare da lalata dukiya mai tarin yawa. Sunana Abdullahi Bako wallahi muna cikin juyayi da alhini akan abin da ya faru aka samu gidajen ga aka kama banka musu wuta akwai yaranmu da an ka tarar da su wasu an bubbuge su yanzu haka akwai saura na asibiti wallahi to yanzu dabbobi ina ganin insha Allah za a samu kusan akuya shidda ko bakwai sannan akwai shanu guda uku da ba mu gani ba har yanzu sannan sun kashe su magana zabi ko kaji su bila adadin kashewa suke suna ɗauka nan da kake gani an kone gero da ya yi hamsin ciki da harawa da kankare ya yi ɗari uku mai garin ɗambar dukko ya ce abin ya zo musu da mamaki domin suna zaman lafiya da hausawa kwatsam sai ga wannan harin an kawo musu yanzu kira na gare su ina son da fulani da hausawan a zauna lafiya da duk sauran kabilar da a cikin garin gadon muna da habuzaye na nemi jan bakin rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun amma dai abin ya fuskara sai dai dan majalisar jiha mai wakiltar yankin na ilela ya ce bayanin da ya samu shine lokacin da aka fatattaki wasu barayi da suka shiga yankin sai suka ruga a guje zuwa garin na bardako kuma aka bi su a garin. Cikin waɗanda aka kama cikin waɗanda aka ba ta kace da su sai ga cewa akwai mutanen gida ciki wanda suna matsa informant. Na samu tabbacin ga mutumin ɗan da ya kira ne cewa an samu mutum biyu mutanen gida ne illa ne mutanen gari suka suka hasala suka je suka kone kone suka banka ma rugga illa ne wuta. Kawo yanzu dai jagoran al'ummomi a yankin na ci gaba da neman yadda za a shawo kan irin waɗannan matsalolin yayin da su ko kuwa jama'ar da aka konawa gidaje da kayayyaki ke ci gaba da neman agaji matsalolin rashin tsaro dai na ci gaba da daidaita yankunan najeriya tare da kasara jama'ar ta a sassa daban-daban muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad ana tare ne da sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc gasar filu da kashi na biyu na labaran duniya kimanin mutane ashirin ne aka kashe a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo a wani sabon hali da wasu ake zargin 'yan kungiyar 'yan tawayen allied democratic post adf ne suka kai in ji masu sa ido a jiya litinin akalla fararen hula ashirin ne aka kashe a ƙauyen kikura yankin bene ta arewacin kivu a daren lahadi ana zargin kungiyar adf in ji kungiyar da ke sa ido kan lamuran tsaro ta KST ta Amurka da ke zaune a ƙasar a shafinta na Twitter. Ricardo Rufande, shugaban wata kungiyar gamayyar kungiyoyin ƙasa da ƙasa, ya tabbatar da yawan waɗanda suka rasa rayukansu kuma ya buƙaci sojoji da su ɗauki mataki kan 'yan tawayen. Ana zargin kungiyar ADF, wacce kungiyar ISIS ta bayyana a matsayin reshenta, ana zarginta da kashe dabban mutane a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo da kuma wasu hare-haren mai na baya-bayan nan a kampala babban birnin uganda daga ƙarshe kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a a jiya litinin don ƙaƙaba wa 'yan tawayen hutu na yaman takunkumin hana shigar da makamai yana mai cewa suna barazana ga zaman lafiya da tsaro ga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mambobin majalisar sun ce 'yan tawayen ne ke da alhakin kai hare-hare kan fararen hula da jiragen ruwa na kasuwanci a tekun Bahar Maliya da Saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. ku mutum sulhun ya sanya dokar riƙe kaddarori da hana tafiye-tafiye da kuma takunkumin hana shigo da makamai a kan shugabannin hutu da manyan jama'ai, Amma wannan ƙudurin ya ƙara faɗa takunkumin makamai zuwa ga dukkan 'yan hutu. To a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa sani ba, ɗaya daga cikin matsalolin da mamayar Ukraine da Rasha ta yi ta haddasa ita ce ta kwararar 'yan gudun hijira zuwa makwabtan ƙasashe irin su Romania. rahotanni na cewa cikin 'yan gudun hijirar da suka gudu daga ukraine zuwa romania akwai 'yan najeriya da ɗan dama don haka alheri grace abdu ta sashen hausa ta tuntuɓi jakadiyar najeriya a romania ɗin safiya ahmad nuhu ta wayar tarho wadda ta tambaye ta ko akwai wani tanaji da aka yi don sauƙaƙa ma 'yan najeriya masu kwararowa sai ta ce eh, wato idan irin wannan yanayin ya sami koma wane irin bangare ne na duniya abin da yake mafi muhimmanci shine a samu wata hanya ta mafita da za a buɗa wa al'ummar da suke neman tsira daga cikin tashin hankalin da suka shiga so a wannan bangaren zan ce allah ya taimake mu romania sai ta taka wata babbar gagarumar rawa gaskiya tun kamun barkewar ma wannan tashin hankalin suka fara turo mana cewa ga shirye-shiryen da suke yi na misali um, shirye-shirye da tsari da ake yi na fitinar da ake tunanin maybe za ta iya faruwa to daga sanda kuwa aka fara samun mutane suna shigowa refugees daga lokacin suka turo cewa duk wasu ma sharuɗa da na shiga ƙasar da yawansu sun sassauta su saboda ya kasance an taimaki mutane. To banda wannan ma za ki gani in mutum ya shigo a duka um, odoji hudun da da suka bude na farko za ki ga za a tarye su a yi kokarin sarrafa takardunsu a ba su inda za su zauna a ba su abinci kuma a wasu wuraren ma idan ka ci sa'a ka shigo ta inda babu mutane da yawa ko cunkoso da yawa har suna ba su ma ki ga sim card ni dai wannan ya birge ni saboda gaskiya ɗaya daga cikin abin da manema agaji suke nema shine su sanar da iyalansu cewa sun iso lafiya to tunaninsa har ya kai ga bayar da wannan taimakon to irin wannan gaskiya yana da matukar amfani. Akwai ɗalibai da muka hira da su da suka bayyana cewa sun baro Ukraine ɗin ne ta ƙashin kansu ba tare da sun samu tallafi ko kuma taimakon ko wani jami'in gwamnati ko kuma wata hukuma ba suka yi ƙoƙari suka shiga Romania ɗin nan. To suna bayyana cewa suna neman takardu da za su samu su tafi gida Najeriya. Ku ne eh, ofishin jakadancin Najeriya ne yake taimako domin samun waɗannan takardu ko kuma ta ƙashin kansu ne za su kuma idan sun samu takardun nan ya za su su bar Romania. To gaskiya ɗaya daga cikin abin da aka taimaka ma da shi tun farko shine da aka ma basu suka shigo ba takardun. kin ga yawanci idan mutum baya da takarda ba lallai ma a basu su shigo ba to amma alhamdulillah sai suka bari aka shigo kasar saboda haka gaba ta gaba mu kuma sai mu ba su abin da ake kira etc emergency traveling certificate yanda zai kasance duk wanda yake son uh, abin duk wanda ya samu matsalar takaddunsu in muka ba su su ma sai su tafi wannan shine abin da ya zama uh, a kan um, jakadancin ofishin jakadancin najeriya mu ne masu wannan damar Akwai wani bayani da ya fito daga Najeriya da ke nuni da cewa ofishin kula da harkokin kasashen ƙetare na Najeriya yana tunanin To sai a bi mu a shirin mu na hantsi a ji ci gaban hirar jakadiyar Najeriya a Romania Dr. Safiya Nuhu da Alheri Grace Abdu ta sashen Hausa. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Saka mai wuya. Sunana Alhaji Musa Abubakar dan malikin Kabe tsohon shugaban jam'iyyar ampp cpc a jihar kebbi ina da abu guda biyu na wurin ni dai na tabbata haga allah duk da ake adalci da mutunci da sani ya kamata 'yan arewa sun yi saboda babban dalili shine duk wanda an ce an kashe ma nashi kuma ka ga yayi hakuri to duk wanda aka yi amma na san babban abu guda ba na son a ce an raba saboda dan arewa ke mulki ba na son a ce bakin wutan ya mutu hannunmu a ce an raba najeriya ga hannun dan arewa na ji daɗi na ji gwamnoni sun fara magana cewa su ba sa ciki amma da na ji magana su gwamnonin sun goyi bayan su da na ji magana manyan ƙasar sun goyi bayan su da zan ce a raba don na san insha Allah za su yi mu cuta za su ci mu cutuwa duk abin da ake so na baiwa a arewa Allah ya ba arewa sai dai mun yi sakaci sunana injiniya Dr. Kailani Muhammad shugaban a kasa a tsare a raka na shugaba Buhari in nan yan Biafra kamar yadda ne bayani da yara ne kamar dai hauka suke yi in ma suna son su tafin su tafi ba su da fili ba su da gonaki ba su da komi musu kuke ba su abinci Allah ya ji kan mazan kwarai sardauna ya ce mana tun fil azan wa'annan inyamure mu kai kasuwan duniya lokaja mu kawo ragunan mu da abincinmu duk wani inyamuri da yake son ya ci abinci sai ya zo lokaja mu ba shi visa in ya shigo sa ba shi abinci ya sayi abinci ya koma jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa mu da ku a na sabon shiri na tsaka wuya in kan sarari shirin da muka yi makon jiya kun sun cewa mun fara muhawara game da makoman najeriya idan inyamurai suka samu abin da suke nema na ba su kasar su ta bayafara mun fara duba makoman kasar da idan a ce yau ga najeriya babu inyamurai a cikinta to amma a yau a cikin abubuwan da zamu taba za mu duba idan aka biya wa su inyamurai wannan bukatar tasu aka ba su wannan kasar za ta yi tsaya da kafafunta za su iya daukar ta kuwa sannan me yasa su inyamare sukan yi arziki a arewacin najeriya amma yan arewa ba su arziki a kasashen inyamurai ne da dai sauran batutuwa masu alaka da wannan ba tare da bata lokaci ba zan da ku hannun nasiru adamu hikaya da bakin sa nasiru zaharaddin da yusha'u aliyu malam nasiru zaharaddin da zuwa kai abun da ka faɗa to bari mu kuma fagen tarihi mana kace in ana so a yi kasar nan to a yi ta hanya wato ta kwanciyar hankali ba sai an yaƙi ba amma in an duba tarihi an taɓa yin yaƙin ba sasa a sanadiyar ayyana kasar biafra da marigayi odumi ojukwe an yi yaƙin ba sasa amma shi kansa ojuku da ya ji an faro wannan abun biafra biafra din ai ya fito kafin ya rasu ya ga 'yan biafra cewa a da na yi kuma na yi da cikakken sanin abin da na yi ban kuma damu da abin da na yi din ba ba kuma wani abin da nake ji ban yi dar da abin da na yi ba amma abin da na yi din nan ba za a iya yi yanzu ba kuma shawarar da ya ba na baya shine kada su yadda su abin da ya kokari ya yi a lokacin to kaga a yanzu ni abin da na ɗauka shine idan da mutanen da shi yusha'u yake magana irin mutanenmu manyan mutanenmu yadda suke shigowa suna magana akwai lokacin da yaran arewa suka fito suka ce sun ba wa mutanen ibo wasu 'yan makonni su ba arewa eh to nan da nan manya-manyan arewa suka fito suka ce a'a ba su yadda ba akwai gwamna yan rufa'ima da ya fito ya ce duk inda aka ga waɗannan yara a jiharsa a kamo su to irin wannan abin na tsammanin dattijai idan akwai dattijai a ƙasar ibo ya kamata a ce sun yi irin wannan tun da aka fara wannan abin ba su fara fitowa sun ce wai su ba su ma yadda da abin da ake faɗa ɗin nan ba sai kwanan nan bai fi 'yan kwanaki ba ma suka fito a matsayinsu na ibo suka yi wannan maganar babu wani shugaban ibo na ɗaya dai wai sun ce suna tsoro idan sun yi maganar nan watakila a kashe su watakila a kona gidajensu in ba sa nan to kaga babu shugabanci ma abin farko kenan babu shugabanci kuma idan aka ce an ba su kasan nan tasu zaunuwar ma zai wahala saboda me saboda idan dukkan ibo da yake wasu bangarori na najeriya kamar kudu maso kudu kudu maso yamma kudu kuma da arewa gaba daya za ka ga cewa iban da suke cikin kasar ah, kudu maso gabas a yanzu duka duka ba su kai mutum miliyan goma ba amma a maganar nan da nake da kai akwai dan ibo sama da mutum miliyan hudu a jihar kano kawai kuma ita ƙasar kanta da ake maganar ƙasar biafra din nan ai ba tafi yawan jihar neja ba tunda murabba'in gaba ɗayanta murabba'in ƙasar jihar neja wato kilomita 73,363 ita ko kasar ruwan nan da suke cewa za su biya faradin kilomita 75,363 to kaga duka-duka abin idan ka ɗauki jihar neja da jihar da wannan jihohi nasu guda biyar kaf kusan girman su ɗaya ne sannan ka ɗau yawan mutanen jihar kano sun fi yawan mutanen da suke kudu maso gabas gaba ɗaya a yi haka magana nasu tun da kace uh, ba za su ma kasar ma zai wuya ta me yasa daga nan arewa kuke cewa su tafi su kama hanya kawai su je su yi kasar to abin da yake faruwa shine mu mun ga a nan arewa duk wani mutumin ibo in ya zo za ka ga wani ya zo daga shi sai gajeren wando da singileti amma kafin ka ce kwabo ya zama shahararren mai kuɗi a wannan wurare na arewa kuma amma za ka ga duk wani mutumin arewa da yake kudu maso gabas da wuya ka ga wani yana da shago ko da kwaya daya shago din nan ba za ka iya samu ba kai taki daya na ƙasa ba wanda zai iya baka a ƙasar ibo amma a nan sun zo suna kwatsa gidaje suna abubuwa babu wanda ya tanka musu to kuma duk da wannan cewa babu wannan abubuwan babu wasu sana'o'i da mutanen arewa suke yi a kudu maso gabas alal misali in ban da yankan farce shushaina gadi dakon ruwa da kuma dako a kasuwa to kaga a nan idan ka lura za ka ga cewa akwai kwara sosai da ake wa arewa shi yasa mutanen arewa suke ganin to idan haka ne mutanen na ai gara su tafi kuma akwai zargi da ake da yawa cewa bata wa najeriya suna ma a kasashen waje waɗannan mutane sun taimaka gaya wajen bata najeriya sunanta ta ina za ka ga in zai harka ce ta cuku-cuku na 419 in harka ce na duk kwaya da wasu abubuwa waɗanda suke bata sunan najeriya waɗannan mutane suna taimaka ainihin wajen yin waɗannan abubuwa saboda haka mutanen arewa suke ganin idan aka yi ƙasa babu su a ciki darajar wannan sabuwar ƙasar da babu su a ciki za ta ɗaukaka fiye da yadda wannan da ake gani yanzu sunan da za a bata zai canja irin waɗannan abubuwan kuma kaga da yawa daga cikin mutanen arewa za su sami ayyukan yi tun da yanzu sun bi duk akwai sana'o'i da babu yadda za a ma mutumin arewa ya shiga a arewa din balle ka ce za ka je can ƙasar ibo ka ce za ka shiga irin waɗannan sana'o'in to kaga tun anan nan magana cewa najeriya ɗaya ce ma ba ɗaya ba ce najeriya a gurinsu ga yadda take amma arewa kuma ga yanda take malam shehu aliyu tun da su kake kokari watakila kalmar da baka yi amfani da ita ba kai tsaye ta najeriya dunkulaliya ce ba kamar irin ra'ayin malam nasiru zaharaddin ba wani kafin mu shiga ma abubuwan da yakin ba sa sai jawo da su tattalin arziki da sauran lamuran kasashen waje akwai bambancin al'adu ai da Eh, abubuwan da suka shafi tsarin zamantakewa tsakanin mutanen nan na kabilar ibo da yawancin eh, yankin arewa duk inda suke zaune a yankin arewa za ga eh, suna da wasu al'adunsu na daban da ba shakka zai nuna kamar suna da yankin arewa ne amma kuma tamkar al'adunsu na wani ba su yadda al'adunsu na yankinsu ba eh haka yake kuma lokaci da dama akwai ɗabi'unsu waɗanda iya tasiri mai kasan saboda wasu mutane ne waɗanda hazikai ne musamman idan ka ɗauke su idan ka zauna da su ka iska cewa su su yadda da zaman banza ba har sukan ce kai ba abinci uh, there is no food for lazy man wai duk wanda ya tsaya da ragwanci to ba zai ci abinci ba to irin waɗannan abubuwa ya sa suka zama hazikai kuma suke dagewa su shahara kamar yadda malam nasiru ya faɗa mutum zai zo bai da komai amma da ya zo saboda kwarewar da ya samu da dagewa zaka iska ya samu abin da yake so amma mu mutanenmu abin da nake so ka fahimta yadda malam nasiru ya faɗa haka ne a najeriya nan arewa ce kaɗai ta dage wato ba ta iya taimakon mutanenta a wasu yankuna yanzu ka ɗauka yunusa na bayelsa wanda ya je cirani da ya je cirani bai dawo da komai ba yar garin ya dawo da ita wanda ya kai shi gidan yari sannan duk girman arewa ba wanda ya tsayawa da lauyoyinmu da masananmu a fito da shi to kaga banda wannan ɗabi'u da kai magana na mutanen nan akwai mu kuma namu ɗabi'un mu a ɗabi'ance kamar malam bahaushe duk duniya malam bahaushe shi yana daga cikin wanda suke da yawon dandi kawai a fita yawo daga nan a tafi can daga can a tafi can kuma malam shi wannan watakila karamar dandin nan akwai waɗanda ba san ma'anar ta fasara wa mutane eh, su eh. su fahimta wato yawo ka fita yawo daga gidanku kawai dan ka je ka ga duniya ka ga yanda ake sharholiya mu yiwa kai ma ka yi in ka samu aure ka yi ka saka yawon bariki kenan to ba zan kira shi yawon bariki amma dai bahaushe ya fi sanin sa da yawon dandi don yawon bariki daban shi kuma amma kuma abinda da nake so in tabbatar maka a irin hazikanci na bahaushe da irin dagewa na bahaushe tun kafin a yi najeriya mutanen nan hausawa sun yi tafiya bayan najeriya har zuwa tsakiyar afirka da kafa kan kasuwanci saboda haka su ma jaruman mutane ne to a jarumci irin nasu da kuma yadda aka yi kasan da aka zo aka yanke kasan aka rage mu mutanen nan karfi musamman mu hausawa da aka rage mana karfi aka samu a cikin najeriya sai aka ɗauki suna wanda sunanmu ne kamar yadda malam dama da wani waɗannan yankuna ne aka yanke daga jikin najeriya ko arewa To la to a gaishe kuma malaman sun ku da kokari to nan zamu tsaya yanzu sai rana wa cewa idan mun dawo lokacin da zamu duba wasu batutuwa da suka hada da shin wai ma inyamurai guda nawa suke zaune yanzu suna cin more arewacin Najeriya suna gudanar da harkokin su na kasuwanci. Sannan kuma idan abin a ce a bar inyamurai su je su kafa kasar tasu ta fara ne ta yaya wannan abin zai shafi tattalin arzikin Najeriya saboda irin kasuwancin da su inyamurai suke gudanarwa a sassan Najeriya daban-daban. Sai mun da muku rana wa cewa ni ne Ali Mustafa Sokoto a madadin shi Nasiru Adamu Lek kaya din da kuma bakinsa nasiru din da kuma yusha aliyu muke fatan mun baku lafiya Ko da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice ƙasar ukraine da ƙasashen yamma sun kira ƙasashen duniya jiya litinin da su goyi bayan wani daftarin ƙudurai a majalisar ɗinkin duniya na yin allah wadai da mamayar da rasha ta yi wa ukraine tare da yin kira ga gaggauta tsagaita wuta a daidai lokacin da dakarun rasha ke ƙara ƙaimi wajen kai har-har a birni na biyu mafi girma a ƙasar na kharkiv to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato kenan agogon Ghana karfe bakwai za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da jumbe hamza da shi kuma ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu carl stalin ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam